Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yusuf Aliyu Haranda ne, tare da abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage. da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku na yau laraba biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin. a cikin shirin za ku ji irin matakan da gwamnatin tarayyar najeriya ke ɗauka don kawo ƙarshen matsananciyar hali da 'yan gudun hijira ke fuskanta a ƙasar daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma a takaice. Idan kuma Allah ya ba mu iko, za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin menene ra'ayinku game da kudaden da ake cewa marigayi sani Bace ya sace da kuma yadda ake amfani da su idan an kwato su? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya sifili biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. A yau Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karan tsaye. wakilan majalisar dattawan amurka za su hallara da yammacin yau domin kada ƙuri'a ƙarshe a matsayin masu yanke hukunci a shari'ar makonni biyu biyu bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi da daftarin doka biyu na tsige shugaba trump kafin a iya tsige trump daga kujerarsa tilas sai kashi biyu bisa uku na majalisar dattawan ɗari sun kada ƙuri'ar goyon bayan samunsa da laifi. amma jam'iyyar republican ta trump tana da rinjaye 53 a kan 'yan democrat masu 47 haka zalika babu wani dan jam'iyyar republican da ya nuna a bainar jama'a cewa zai kada kuri'ar tsige shugaban haka zalika babu wani dan jam'iyyar democrat da ya ce zai rabe daga jam'iyyarsa ta hanyar kada kuri'a don wanke shugaba trump Wata kotu a Afirka ta kudu ta ba da sammacin kama tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bayan da ya yi ta ƙin bayyana a gaban kotu domin fuskantar shari'ar zargin cin hanci da rashawa da aka daɗe ana yi. A shekaru biyu da suka gabata tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya yi iya ƙoƙarinsa don kaucewa fuskantar shari'a kan tuhumar cin hanci da rashawa. da ta shafi yarjejeniyar makamai da ake zarginsa da yi a shekarar 1990 bayan fara shari'ar a wannan mako sai zuma ya yi wani abu na daban ya aika da takardar ta hannun lauyansa zuwa babban birnin peter maritzburg inda ake shari'ar ya baiwa alkalin takardun cewa ba shi da lafiya lauyan da ke sauraron karar dali fili ya bayyana cewa aiki ne na yau da kullum a wannan kotu da kowace kotu da ke gudanar da shari'ar masu laifi idan har wanda ake tuhuma bai halarta ba idan wanda ake tuhuma ya gaza samar da takardar shaida aikin likita ba tare da wannan shaida ba wannan kotu za ta iya ba da sammacin kama shi duk da cewa kasar kenya ta haramta kaciyar mata a shekarar 2011 al'adar ta ci gaba a wasu ƙabilu shugaba uhuru kenyatta ya yi alkawarin kawo ƙarshen kaciyar mata kafin shekarar 2023 shekaru bakwai gabanin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ƙayyade don dakatar da wannan al'ada a duniya baki ɗaya. masu fafutuka duk da haka sun ce ana buƙatar ƙarin ɗaukar matakai yayin da miliyoyin yara mata har yanzu suke cikin haɗarin fuskantar wannan al'adar ƙasar kenya ta haramta kaciyar mata a shekara ta 2011 amma wasu ƙabilu kamar masai har yanzu suna ganinta a matsayin al'adar gargajiya ga mace kafin aure. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ɗaya daga cikin 'yan Kenya biyar da ke tsakanin shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da tara an yi musu kaciya. Masu fafutukan sun ce ana buƙatar ƙarin faɗakarwa don cimma burin ƙudurin na Majalisar Ɗinkin Duniya na kawo ƙarshen kaciyar mata a duniya nan da shekarar 2030. amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga ƙasarta ga 'yan najeriya har sai ƙasar ta inganta matakan tsaro a wajen bayan da fasfo ɗinta sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da ministan harkokin wajen najeriya a jiya talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata ministan harkokin wajen najeriya jeffrey onyima ya bayyana cewa a wannan sanarwa ta zo masa a daban mamaki sai dai ya ce najeriya za ta ɗauki matakan gyara tare da samar da hanyoyin da za mu gabatar da tsarin samar da bayanai ga amurka da dukkan kasashe membobin kungiyar hukumomin ƙasa da ƙasa na interpol. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanninmu inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take ta inganta rayuwar 'yan gudun hijira da ke sansanonin 'yan gudun hijira a ɗaukacin ƙasar. da kuma gina gidaje don waɗanda suka rasa matsugunansu a sanadiyar ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram Hajiya Sadiya Faruk, ministar ma'aikatar jin ƙai da ci gaban ƙasa, ta yi mun ƙarin haske a kan yadda ayyukan ke gudana. kwarai da gaske akwai abubuwa da yawa a wa'annan mutane suna sansanona daban-daban a wannan yanki na arewa maso gabashin ƙasa musamman ma a jihar a borno kuma ana kai masu tallafi ta hanyar kayan abinci kowane wata akwai iyakacin kayan abincin da ake kai masu a ƙarƙashin hukumar da ake kira hukumar kai agajin gaggawa wadda take ƙarƙashin wannan ma'aikata ana ba su maganin nuka akwai wurin ba da magani da kula da lafiya a wannan sansunona kuma ana taimaka masu ta hanyar ma yadda za a koya masu sana'a inda suke nan don su iya yin wani abu da za su samu kuɗi suna shigo masu yaran su ma ana taimakawa ta sauran ƙungiyoyi na cikin ƙasa da na waje a ga cewa an ba su wani abin nan na ilimi da za a ilmantar da yaran da suke cikin wannan sansanuna. to yanzu a iya cewa tun bayan kama aikin ki da kika shiga a ofishin da kike yanzu kin ziyarci wasu sansanin 'yan gudun hijira a cikin daukacin arewacin najeriya kuwa eh kwarai da gaske a mun tafi kasa adama nan can ma akwai waɗanda ambaliyan ruwa din nan ta shafa mun je mun duba su mun je ita kanta jihar borno ɗin mun duba su kuma a muna da ƙudirin zuwa sauran sansunana mun je jihar zamfara ko da yake su wa'annan mutane jihar zamfara ba a sansunana suke ba suna cikin gidajen mutane mun je mun kai masu agaji akwai ƙudirin na a ga cewa mun koma mun yi abin da wannan ma'aikata za ta fuskanta yanzu a shi ne taimako na dindindin yadda za a ga an mai da mutane gidajensu inda tsaro ya tabbata kuma a ga cewa an taimaka masu da sana'o'i da za su iya riƙe kansu insha Allah nan ba da daɗewa ba zan je jihar borno a muƙaddamar da um, foundation na gidaje dubu goma da gwamnatin tarayya ta bayar na aga cewa an je an gina waɗannan gidaje a jihar borno da kuma a wuraren da za a koya wa mutane sana'o'i ba da ba. da suke nuna cewar akwai matsaloli da suka shafi na fyaɗe cin zarafin mata da ƙananan yara a waɗannan sansanoni. Me kuke yi don ganin cewar kun shawo kan wannan matsala? to gaskiya ana iyakashin ƙoƙari saboda duk waɗannan sansanonin a muna da jami'an tsaro muna da jami'an kula da waɗannan wurare 'a kuma duk inda aka samu rahoto na irin wannan ana bincike kuma aka samu ana mika mutanen da suka yi wannan laifi ga jami'an ah, tsaro ko ga hukuma wannan abin takaici ne Hajiya Sadiya Faruk kenan ministar ma'aikatar jin kai da ci gaban ƙasa ta Najeriya a wata tattauna da muka da ita jiya talata a nan ofishin a nan ɗakin watsa labaran a nan birnin Washington DC. Masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku amma kamun nan bar mu ɗan shakata da wannan faifan. wishing me yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu mu na farko daga jihar Niger. wake magana? Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Mala Ibrahim muna jin ka. To ma sha Allahu lalle game da ainihin wayannan kuɗaɗe na margayi a bata shi ma dan dai da rayuwa ne shi yasa ake tsananta akan wani al'amarin. To kana ganin inda yana raye kenan ba za a yi bincike ba kake nufi? eh to ai wanda suka almanda hana dukiyar Najeriya Allah kaɗai sun iya yawan su a Najeriya kuma shi a bace ko da mulki ya kama a mun gabakin bakin ya gurgurdan abin da ya a kasar nan kuma shi na girma shugaban kasa Buhari ya san da haka kuma da Allah ya mai tsawon to ina ganin Najeriya nan aikin da za mu gani za a yi kwatanta sauran kasashen turai na manyan kasashen duniya. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi Kaduna garin gwamna wa ke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhaji Musa ina dan jin hayaniya fa a gurin nan. Wallahi yara ne barin dan kauce barkan ku da dare. To muna jin ka. To na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki irin wayannan batutuwa dai batutuwa ne wanda suke gaskiya idan aka ɗauka akwai abun dubawa. Eh. kuma mu irin kokarin da shi janar masa masana abace misali a gare mu ai muna ganin a nan arewa ne ba a samu ba irin su baban gida ba a samu shugaban kasa wanda yawa arewa irin wannan abubuwan ba eh. kuma ni na ganin da kamata a ce ma wai a tsani shugaban kasa Muhammadu Abacha ko dan ya rasu ko kuma dan wani abu ba mu ba abin da zamu yi sai da mai addu'a Allah ya ji kanzar sani Abacha Allah ya gafarta masa amma mutum dan kishin arewa dan kishin Najeriya mai kishin mutanen shi Mun gode, to bari mu tafi jihar Bauchin Yakubu wake magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Mala Ayuba muna jin ka. To alhamdulillahi wannan kuɗaɗe dai Allah subhanahu wata'ala shi ya bar ma kansa sani. To eh. idan kuma Allah ya kaddara an karɓo kuɗin muna so har ga Allah a kashe su ne a fannin ilimi duba da yadda musamman mutanen karkara a Najeriya nan yanzu suna bukatar a basu ilimi wadda su ma su zama ana daidaitawa daidai da su su ma su shiga cikin al'umma to da Allah an karbo wannan kuɗi muna so gwamnati ta kashe su ta hanyar ilimi na gode mai magana. Mun gode ma Ayuba bar mu koma Kaduna har yanzu. Wake magana. Assalamu alaikum sunana lawan na lawan daga nan kamfanin fate da ke jaji Kaduna. Malam lawan na lawan muna sauraron ka. To ni abin da zan ce game da kudin da ake cewa na abacha ba abacha kaɗai ya ci kudin Najeriya ba. Eh. A ɗazu an yi hira a ɗazu an yi hira da almustafa na saurara. Eh. Ba abacha kaɗai ya ci kudin Najeriya ba saboda in kai lissafi kudin da abacha ya bari su suka sace su manyan ƙasa su suka sace su eh. suna amfani da sunan abacce ne to suna suna watan suna harbewa ne da guzuma su harbi karsana kake nufi kwarai da gaske mako ai ɗazu kun yi hira da shi shi al-mustafa eh to mun gode malam lawal bari mu tafi jihar nasarawa ke magana a nasarawa Salamu alaikum ni ne Aliyu Labaran daga jihar Nasarawa karamin hukumar eh, kefi jihar eh, kefi magaji ya Musa. To muna jin ka Mala Aliyu. Eh to alhamdulillahi wannan kuɗi na eh, General Sani Abacha kana ce kuɗin Sani Abacha kuɗi ne na ƙasa wanda ya je ɓoye to tun da Allah ya sa dai da ƙasar mu alhamdulillah muna murna muna murna To To mun gode bari mu tafi kuma koma kuma baucin Yakubu wake magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wake magana. Sunana Ismail Muhammad Bello mai gari da shinkafa kasuwar Winti. To Mala Ismail muna jin ka. Gaskiya kan kamar yadda masu magana suka yi magana. Eh. Da za mu da dushuwa gabaninmu kamar sani abaci ne wallahi da yanzu Najeriya ba san najeriya nan ake yi ba eh. ya yi misalin mu da kamar irin su indiya da su iran da sauransu ce amma ga muna mun kasa ci gaba saboda wannan kura da biragun da suke mulkar mu to mun gode bari mu sake komawa kaduna da har yanzu wake magana Abdulrazak ne da karamar hukumar Lere jihar Kaduna. Wa kenan? Abdulrazak. To Malam Abdulrazak muna jin ka. To ni dai game da kudin nan da ake cewa sani abacha ya kai waje ina bukatan a dawo da su a inganta rayuwar 'yan Najeriya kamar matsalolin hanyoyi da tsaro da suka dami 'yan Najeriya. Eh. Musamman abin da yake faruwa yankin birnin gwari da zamfara. Eh. Ni fata na kenan. To muna godiya Malam Abdulrazak. To har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku to muna da kira daga Gombe. To Yobe, muna malam na Yobe kana jin mu? Ina jin ku. To bismillah wa ke magana. Ina magana da Garba injiniya daga garin da fi. Malam Garba muna jin ka. Muna jin ka. Yawwa to mu dai muna fatan wannan kuɗi da karɓo su Allah sa mana aiki gaba daya Eh. Dan muna buƙatar ayyuka da salmu. Eh. Kuma shi wannan sata ba bata kaɗai sata ba. Eh. Yawwa dan dai kawai shi ɗin ba ransa ne amma da yawa ko wanda suka yi satan to mun gode malam garba bar mu je birnin jihar kebbi wake magana injiniya musa bi yiwu daga daga kebbi state national government to malam isa muna jin ka injiniya musa musa ne musa ne babu okay to malam injiniya musa muna jin ka musa musa muna jin ka alhamdulillah allah allah zai sa dai a cikin ga ga ga ga ga ga to amin sun Amin me eh, na ka gudunmawar na yi kusan shekara biyu na nan hawan dibi don kowa daga kada wasu sai yau to muna jin ka to muna jin ka me gudunmawar ka gudunmawa dai ubangiji Allah da sare abin da zama da alheri to mun gode mun gode bari mu koma jihar Kaduna wake magana to a dakta Yusuf Ali Harande barka da lafiya barka ka dai malam Murtala muna sauraron ka sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin rigasu a Kano tarayyar Najeriya. To muna ji. To a kaga dakta mu abu ne kan bamu mamaki kusan tun da demokradiyya ta zo kusan a ce shekara ashirin kullum na gwamnati ta zo za ta yi ta ce za a je a karɓo kuɗin a bata za a je a karɓo kuɗin a bata. kuma abun mu yana ɗaure mana kai in ba a ga tuntuni me yasa ba a karɓo kuɗin lokaci ɗaya ba in ba dai su masu ƙasashen yamma suna amfana da kuɗin ba in ma ya ɗauka kuma ni a gani na ma ba ma ba ki bai saci kuɗi ba saboda yadda muke ga shi mai girma shugaban ƙasa ne yanzu baya shiga duk wata gwamnati da akwai kwama tala a baya da tun da ya shiga gwamnatin a bace muna tunani tsarkake gwamnati ne kuma ba dan ma shi mai girma shugaban kasa bai cika magana ba ya kamata ai ya ga duniya cewa gwamnatin su na can da ba tsarkakiya ce ba kwarau ne gwamnati ba ne a ya kamata ya dinga bayani da fatan za a tashi lafiya. to mun gode bari mu koma jihar yobe wake magana. wa alaikun salam ala na yobi yawa na na abubuwan zan kasuwar ta maturu wa ke magana daga fatuwar har yobe garin da maturu to muna jin ka to wato alhamdulillah ni dai ana wa ra'ayi wannan kuɗi na abata eh ya ni zan iya kama kamar mutuwa ta mai tona a eh saboda inda abata yana raye eh. wannan bullagwazon a cikin gaskiya ina ga ba zai faru ba to amma tunda har hakan ya faru me ya kamata ya kamata idan an karbo kuɗin nan a buka wa jarida an karbo kuɗi adadi kaza kamar yadda ake sanarwa a kafafen watsa labaran nan a ake bugawa a sanar da jama'a to mun karɓo kuɗi adadi kaza za mu muku aiki kaza yan Najeriya su tabbatar da cewar eh hakan lalle ya kasance amma in aka kawo aka ji shiru fa su ma hakan take. To mun gode bari mu tafi jihar Jigawa ke magana a Jigawa. Ah, sanin Shafta ne. kuna To muna jin ka Malam Sani. A ni abin da ke so ba wai sana ba ta kaɗai ba ne mulkin Najeriya. Eh. Akwai waɗanda suka yi suna nan a raye don su ba za a bincike su ba. Eh. Kamata su ba bincike su an samu kuɗin duk gaba gida haɗa wa talakawa aiki. Eh. kana nufin kana nufin su waɗanda suka yi mulkin soja kenan koko wanda kana nufin hadda na fara hula duk ma wanda ya mulkin haka bincike sai an samu kashi a gindinsa eh eh saboda haka bincike su ma an samu kuɗin mu kawai a mana aiki a huta lafiya daga Sani Muhammad Shafta karma kuma suna tankarkar. To mun gode Malam Sani Muhammad da wannan ra'ayi naka har yanzu dai muna jira ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da waɗannan kuɗaɗe na General Sani Abacha da ake cewa an kwato daga sauran ƙasashen duniya. Ya kuma kuke ganin waɗannan kuɗaɗe idan an karɓo su ya za a yi amfani da su ta yanda za su taɓa rayuwar al'umma. To muna da kira daga jihar Gombe. Wake magana. Muna jinka na Gombe. Eh, eh, eh, ina jinka Eh, muna jinka Me wake magana? Eh, ni ne dingi dinge ne daga jihar gombe duk local government to dinge dinge muna jin ka ni dai ina dan ba da shawari ne bisa ga eh. wannan kudaden da ake bayanin sa eh. to mu kuma idan Allah ya kaddara da wannan abun har ya faru muna roƙon gwamnatin Najeriya da ta taimaka mana ta duba mana hanyoyin da muke fama da su a taimaka to masha Allah to muna godiya malam dinge dinge To muna godiya ina ganin iyakar abin da za mu ɗauka kenan a wannan lokaci. To masu saurare gobe ma rana ce idan Allah ya mu iko za mu ba ku dama ku sake kira ku bayyana mana ra'ayinku yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mako na takwas na Premier League ɗin ƙasar Ghana Santi Konoko ta yi baran-baran da Wafa FC a Saga kofi kenan ba karibin da mu. Sa'an nan Mysterious Dwarf ta ba da mamaki yayin da ta yi kwanci-kwanci ta wa Edwana Stars kashi da ci uku da ɗaya. Accra Great Olympics ta yi tattaki har kuma si ta yi wa Kin Faisal yankan kauna ci hudu da uku a Baba Yara Sports Stadium. Yanzu ga sakamakon sauran wasannin ligin ɗin da aka yi yau Laraba. ba ma sc ɗaya bacem united na nema lagos cities ɗaya elmina sharks banza chelsea ɗaya karela united banza liberty professionals ɗaya dreams fc biyu sa'an nan inter allies uku 11 wonders na nema hukumar kwallon kafar kasar ghana ta nada obed kufuwa matsayin jami'in mutunci kamar yadda hukumar kwallon kafar duniya wato fifa a takaice ta bukata yadda zai rinka sa ido a kan duk waɗansu abin da suka danganci mutunci ɗin da kumbiya-kumbiya na 'yan wasa da alƙalan wasanni ga baki ɗaya. Masu shirya wasannin Olympics da za a yi a birnin Tokyo sun nuna damuwa ainin game da yaduwar cutar coronavirus da irin tasirin da za ta yi a wasannin na Tokyo. Babban jami'in zartarwar kwamitin shirya wasannin din na Tokyo shiru Mitu ya ce fatar su a kawar da cutar cikin hanzari. Shelly Ann Fraser Price wacce sau hudu tana lashe tseren mita ɗari na duniya ta ce za ta iya yi wa matasa masu jini a jika fintikau ta lashe zinari a Tokyo. Lionel Messi ya yi suka ga jawabin da daraktan wasanni Eric Abidal ya yi cewa 'yan wasa ba su yin aiki tukur karkashin tsohon kociya wato ns2 Valverde. A watan Janairu ne aka sallami Valverde din sentien na iya maye garbinsa. Dan wasan Ghana Kojo Asamuwa bai samu shiga cikin jerin 'yan wasannin Interminal da za su taka mata leda a rukunin knockout na ligin Turai na shekara ta 2020 ba. Dan wasan mai shekaru 31 sau uku yana bugawa Inter Milan wasan Champions League inda suke yin na uku a rukunin f aka maishe su kasa zuwa ligin din turai amma an ƙara sa sunan victor moses da christian eriksen da aka yi sayin ɗinsu baya-bayan nan cikin jerin 'yan wasan guda 22 Kociyar kasar Ghana a zamanin gasan cin kofin Afirka na shekara ta biyu Malik Jaber ya fito a wannan lokaci bayan shekara goma sha takwas yana bayyana dalilin da ya sa a wannan lokaci suka kore Sami kufuwa daga sassanin Black Stars. Abdul Malik Jaber ya ce sun kore shi ne saboda a lokacin ya fita cikin dare ya tafi wurin shakatawa. cewa hakan ɗin suna jin zai gurɓata 'yan wasannin ga baki ɗaya abinda ya sa cikin hanzari aka sallame shi kenan da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau redwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Allah Abbas yanzu nan mun samu labarai da ɗumi daga jihar Kaduna a rundunar 'yan sandar Najeriya sun yi nasarar kashe wa'yansu 'yan ƙungiyar ansarullah waɗanda suke 'yan ta'adda wanda suka kai kimanin kusan mutane 250 a karamar a wani gari da ake cewa kaduru da ke karamar hukumar birnin gwari a jihar kaduna idan allah kai mu gobe da safe za ku ji mu dauke da cikakken bayani yanzu kuma zara kawo muna kanin labarai To yau uh, yau ne Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karan tsaye. Wata kotu a Afirka ta kudu ta ba da sammacin kama tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bayan da ya yi ta yin kin bayyana a gaban kotu domin fuskantar shari'ar zargin cin hanci da rashawa da aka daɗe ana yi. Sannan a kasar Kenya duk da cewa ta haramta kaciyar mata a shekarar 2011 al'adar ta ci gaba a wasu ƙabilu. shugaba uhuru kenyatta ya yi alkawarin kawo ƙarshen yin kaciyar mata kafin shekarar 2023 shekaru bakwai gabanin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ƙayyade don dakatar da wannan al'ada a duniya baki ɗaya masu fafutuka duk da haka sun ce ana buƙatar ƙarin ɗaukar matakai yayin da miliyoyin yara mata har yanzu suke cikin haɗarin fuskantar wannan al'ada. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.